يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار يا قوم متانينا wannan rayuwar ta ba komai ba ce face jin daɗi da kayan daɗi masu yankewa don haka kada ta ruɗe ku da abin da yake cikinta na jin daɗi mai yankewa kuma gidan lahira da abin da yake cikinta na ni'ima da wamammiya wadda ba ta yankewa ita ce gidan tabbata da zama don haka ku yi aiki saboda wannan rana ta hanyar ɗa'ar Allah kuma ku kiyaye shigalta da rayuwarku ta duniya da barin aiki don lahira.